To, uwa kun san akwai zuwa kasuwar duniya baje koli turafiya a Kano. To, kaɗan daga cikin shirye-shiryen da muka fara kenan ga dai ɗan goshi malam ya sauke ke mana shi. Ɗan goshi maganin nan balbalan bala'in maza kenan maganin da ake ta ba mata labari. Ɗan goshi maganin da ke ga mallaka kujerar alfarma zan zo gare ta. wato wannan duk cikin shirye-shiryen da muka kenan za mu bayyanar da kayan nan a garin kano turaffiya kuma waɗanda ma suke saudiya masu buƙatar ɗan goshi za su samu da mallaka ɗan goshi kenan balbalan 'yan maza tashin hankalin namiji kenan saboda in dai mace ta yi amfani da wannan namiji mijinki ko saurayinki in Allah ya so ya ku yi hankali da sayan ɗan goshi jabu saboda tsakani da Allah ainihin ɗan goshi addu'a ce duk dan goshin da bai da addu'a to ba dan goshi bane addu'a ita ce lakanin wannan dan goshi ne na ainihi na gaskiya na muruba mai kyau wanda an ka tanada bisa ilimi da gaskiya da amana domin share wa mata su wato wani yadda kika ji an ce dan goshi to za ki zama 'yar gaban goshin namiji saboda haɗi ne na musamman yana da garanti haɗi ne na kwarai haɗin da idan kika ƙarshen ƙololuwa yanzu ta magani in kika ce ɗan goshi kin kai ƙarshe saboda gaskiya haɗi ne wanda har yanzu ba abinci ko wani sirri wanda ya fi wannan laƙanin inganci da kuma sharewa mace hawayenta ba ku gwada ɗan goshi masu sayan ɗaɗɗai ko sari duk inda kuke a faɗin duniya za ku iya neman mu sannan ne za mu bayyana da kaya kala kala a kasuwar duniya turefiya wato daga garin kano yan allah su ya yadda to sha kundun kenan wato da an ce an shafa fatiha daga nan ga wannan mallakar wadda na muku talla kwanan baya mai suna kujerar alfarma ita kujerar alfarma bazawara mai aure budurwa kowace irin mace za ta yi amfani da wannan sirri mai suna kujerar alfarma ɓangaren irin karya sihiri farin jini neman mijin aure wato wannan kawai haɗi ne na daraja zai sai muke girma da daraja da kirma da muruba da matsayi da jin daɗi da ɗaukaka a wurin mai gida ko saurayinki wannan ko 'yan kasuwa irin masu gidan aiki haka ko kuma masu kasuwanci in kika yi amfani da kujerar alfarma 'yan allah yadda mutane yadda kika san idan an ajiye nama ko wani mai kokuta na bin shi insha Allah haka zaki ga mutane muluba da sauransu yana da kyau sosai jira alfarma don gaskiya haɗi ne na malamai wanda a bincike shi ma in dai haɗi ne kike so wanda irin kare tambaya kaikayi kuma kan mashekiya farin jini ɗaukaka yari sihiri muruba da sauransu shi ma gaskiya a don gari ne yana da mugun kyau saboda haka duk dai suna nan kaya ne da mun fara tanadin su insha Allahu zuwa kasuwar duniya turai fair da ke ganin kano lokaci na farko kenan da baban gida s naira likitan mata zai fara kafa rumfa a kasuwar duniya wato turai saboda korafin da kwastomomi ke muna cewa suna zuwa amma ba su samun magunguna ingantacci irin namu to saboda haka insha allahu muna nan zuwa za mu fasa ba in ci gaba da yi ba za mu fasa ba inda gyara mata ne da maza mu kawai mu gyara sunna ba mu da matsala ko saurayin da yau da budurwa mu saita mishi hankalin shi ko mai gidan da ke walakanta uwar gida mu saita shi ko uwar gidan da ke walakanta mai gida akan baya kokari ita ma mu saita ta eh baban gida Aznera bai da buri wanda ya wuce ya gyara sama ya gyara ƙasa ya gyara tsakiya ya gyara mai gida maza da mata mu kowa gyara muke shagon mu na kowa ne tun daga nono duwawu matsi infection mallaka tumbi farin jini neman mijin aure karya sihiri karfin maza sanyi zafi da sauransu ofis ɗin ma kawai da yaushe haɗe-haɗen kaya muke eh, shi ya zaga ko ina ana alfahari da mu ruwa saudiya ghana ingila china egypt ina ethiopia babu inda ba mu leƙa ko ina gidan su na wallah saboda haka ku nemi baban gida aznela likitan mata maza da mata wurin mu ake samun ingantattun kaya na hakika na kwarai na musamman ba kayan bura-bura ba ko sun ce sun yi na matsi sun yi na nono sun yi na duwawo sun yi na rage jiki sun yi na kala jiki sun yi duk ba a da dace ba ga dan zanen ga eh, turnuku turnuku karan sai akwai dan sababi eh, akwai karon batta duk wasu na akwai su safurma su rutu akwai su dan manna irin su sa gida ihu sa gida kukan daɗi irin su ɗanɗana hauka cikin ci uwa ke kishiya mata matata irin sa kishiya kwana zauri wato irin ainihin sa mai gida kowa kala kala garin girman nono cikar nono tsayuwar nono da ƙarin ruwan nono yana ƙara wa mace ruwan nono da ɗuwawu sirri ne na musamman akwai na ɗuwawu wannan iya na nono ne yana ƙara ruwan nono cikar nono tsayuwar nono da girmansa baya cutarwa haɗi ne na gargajiya na musamman